suna zaune a majalisa haka da abokanansa suna benci irin ana hira ana irin ana dai kiransa irin da suna haka dai irin wai shi kyakkyawa wai ya za a yan mata suna son sa shi ya ce ba zai kula su ba za ta shi kuma sai yake cewa shi ai yanzu ba aure zai yi ba shi yanzu in ya auri ma yarinya ai ya aure wa kansa wahala me yake da shi da zai ce zai yi wani aure shi fa ba zai yi aure ba shi ko yanzu burin sai ya gama karatu ya samu aiki ya tallafa wa kakarsa kakarsa ta ji daɗi shi ma ya ji daɗi tukunna sai ya aure har suke masa dariya suna cewa mm, dama a ce ma ni yan matan suke so ai da sai na zaɓa irin dai ana dai ta shafta dai ana ta hira dai haka dai to haka dai rayuwa dai ta ci gaba da tafiya yau daɗi gobe yau da daɗi gobe babu daɗi suna dai zaune dai rayuwa dai ga ta nan dai domin gidan ma wata ran shi tun da baya sana'a shi kawai shi burinsa ya yi aiki irin na masu kuɗi shi abdallan shi baya sana'a so da yana kallon sa haka in ya fita waje mutane su dinga masa kallon kamar dan gidan Daji da mom ne haka dai gashi nan dai rayuwa dai to ita kuma mahaifiyarsa tunda ta bar mu wa tsohuwan nan wannan dan ita kuma sai ta garzaya babu inda tayo sai tayo garin Kano da tayo garin Kano din sai ta rasa inda za ta fada na farko dama a cikin mota suna tafa sai yan fashi sai suka tare su suka kwace kudin hannunta da wayoyinta da komai babu abin da ta duro da shi garin kano sai kayan jikinta abincin ma da za ta ci ga yunwa ga rashin gurin kwana ga wannan gaba kiɗe da sai ta tafi bakin masallaci bayan limami ya gama sallah sai ta shiga tana shiga sai ta gaishe shi ya ce baiwar allah lafiya sai ta ce wallahi suna tafa ne 'yan fashi suka tare su suka yi musu kwace suka kashe mata iyayenta ita kuma ga su su ba 'yan nan garin bane ita bata san sunan garin su ba sun ce su zo ne za su kai ta gurin dangin iya dangin mahaifinta uwarta ce ta toho da ita ta kai ta gurin dangin mahaifinta to gashi sun kashe mata ita tana ta kuka tana ta zayyana wa limami zancen karya. shi kuma har da zubar da ya ji abin tausayi sai ya ce mata to shi kenan ta so mu je in kai ki gidana in ya so ki ci abinci daga nan sai a san abin yi ya ɗauke ta suka tafi suna cikin tafiya ya kai ta gidan aka ba ta ɗaki aka zubo mata tuwo ta zauna ta ci ba sai bacci ya kwashe ta ba damun kuma matansa uku to su kuma su ga yarinyar sai suka ga ina ai to su kuma matan sun zama na irin masu kirki ne haka su babu ruwansu babu wani tunda su ma 'ya'yan malamai ne su ma da tarbiyar a jikinsu to yarinyar tana zaune dai haka wata rana sai shi limamin ya zo ce mata ya kamata fa a nemo mata dangin ta kaza daga ta ce ita ba bata san ita bata san ma nan garin ina ne ba na ta nemi garin su ita ta manta komai a rayuwarta to sai yari ya dinga da jin tausayin ta yarinyar tana ta girma to idan aka zo irin misali sai ya ji irin ya ba da ita aure ga wanda yake so mutane dai da yawa kowa ya kisa yana cewa ka je ka auri mutum baka san halinta ba ta zo ta irin cutar da kai shi kuma kuma ya ga yarinya ai tun da ta zo gidan bata taba wani abu na cuta kawai sai ya ce wa matan nasa shi zai aure ta idan ba shi babu mai iya aurenta to kuma kawai sai dama ita kuma ta taba fasa masa sace wai irin ta taba yin aure haka ta taba fada wa limamin to shi kuma sai ya aure ta da ya aure ta sai suna zaune kawai da rayuwa dai tana zaune ita dai ba daɗi ba da daɗi da babu daɗi amma rashin daɗin ya fi yawa ita dai a gurinta to yau da gobe dai ta fi karfin wasa tana dai zaune dai kwatsam kuma sai ta haifi diyarta mace da ta haifi diyarta mace kyakkyawa da ita kala dai mahaifinta ta haife ta to ta ga ita ina ba za ta iya ba sai ta cewa kawai sai nombar wani saurayinta sai ta faɗo mata ita cewa limamin ya bata waya dan Allah za ta ɗan ji ko rediyo ko wani abu sai ya bata yana ba ta ita kuma sai ta aiki yaran gidan ta ce su je su siyo mata kati suka siyo mata ta saka ta zayyano nan ba saurayin sai ta kira tana kira ku cikin hukuncin ubangiji sai ta shiga ringin ɗaya biyu sai ya ɗauka yana ɗauka sai ya ce halo ne ne ta ce ai habiba ce kaza ta dinga bashi labarin ta sai ce habiba daman kina nan ta ce ina nan ka ganni nan gane sai ce to yanzu habiba ya za a har yanzu kuna zariyan ta ce a ita fa bata zariya ga tana a garin kano ya ce kano me ya kaki kano ya ce ita dai gashi nan tana gidan wani limami ita ga baki ɗaya ta rasa yadda za ta ya ma aure ta ma gashi ta hayu ita duk talauci ya biya ishe ta sai ce mata yanzu abin da za a yi shine ki ce masa za ki je ki asibiti ai in na ce zan je asibiti zai iya dan da wani kada ki bari ya haɗa ki da wani ɗin ki ɗauki yaro ki ce za ku je da shi shi kuma yaron sai ki ce ya koma gida kin yi mantuwan kuɗi ni kuma ki kwatanta min inda ke ina hango kwatsa yana tafiya ke kuma sai ki shigo mota sai mu ware ta ce to yar fa sai ya ce ki bar musu yarsu mai zaki da ita sai ta ce to shikenan ai kuwa washe gari kuwa sai ya zo kuwa ta kwatanta masa duk inda take da yake ta san inda take ko ta yi ƙarya ta ce bata san kanan ba shi kuma sai gashi saurayin nata mai suna Idris ya zo yana zuwa sai ya ganta yana zuwa kofar gidansu ya tsaya to daman ya ce ta rike wayar kar ta sake ta ba da wayar ta ko sai ya kira ta yake cani ni fa gana a kofar gidan ta ce eh ita ma ta faɗa masa gashi nan da ƙyar ya batta ta ce to sai ya ce mata to shi ne yanzu sai ki fito aiko ta nemi kwa yaro a gidan sai ta ce masa ya zo za su tafi asibitin suna zuwa kofar gidan nan bakin titi ta tsaya daidai kusa da motar idris in so ta gan shi shi ma ya ganta take cewa yaron ya koma gida ya je ɗakin ta ta manta abinta post ɗinta a cikin ɗaki ya je ya ɗauko mata sai yake cewa to shikenan sai take sai au da za ta fito ɗin sai su matan gidan suke cewa in mm, ba za ki tafi da Amina bane tace a'a ba zan tafi da ita ba domin ina so in maza maza in je in da tunda ni kaina zan kai ba ita zan kai ba yarinyar gaba ki ɗinta ba tafi wata uku da haihuwa ba sai ta ce to shikenan matan gidan suka ce to shikenan a dawo lafiya sai kin dawo aiko tana fitowa ta tsaya a jikin motar sai ta ce wa yaron da suka taho tare ita ce koma je ɗauko mota jakarta da mai takaddun asibitin ta manta su aiko yaro falfalfalfal fal ya koma cikin gida yana koma ita kuma wuf sai ta shige cikin mota sai wannan saurayi nata Idris ya ja motar sai suka bar eh, shi kuma yaro da ya fito a'a ya nemi antin tasa ya rasa ya dinga neman ta ya dinga neman ta ya rasa ya dudduba sai ya koma gida na koma gida sai yaran sai matan gidan suka ce a ina antin naka take yace, ce ai ni kawai ban ganta ba baka ganta ba to ko dai ta wani gurin ne dama ai hankalinta ba wannan miki dama ni ai na ga gangancinta ta ce za ta fita ita da kai hmm? kai din me zaka iya yi mata hmm? haka dai malam ya da aka fada masa aka ce ai habiba ta fita yanzu bata da dinga faɗa i dinga faɗa ice me yasa ba za a faɗa mata me yasa ba za a faɗa masa za ta tafi asibiti ba za a bata ta fita ita kaɗai aka dinga cigiyar habiba aka dinga cigiyar habiba habiba ba a ganta ba malam yayi bakin ciki yayi bakin ciki ya yi bakin ciki mara musaltuwa. ita kuwa habiba daga nan idris ne ya dauke ta bai zarce da ita ko ina ba sai garin abuja bai zarce da ita ko ina ba sai garin abuja yana zuwa can ya kai ta tamfatse tsan gidan sa suka ci gaba da rayuwarsu irin ta da damar da suke yi rayuwar daduro mm, da rayuwar daduro suka ci gaba da yin abinsu to shi kuma malam yana nan a gida ya rasa yadda zai yi gaba ki ɗaya ita kuma can tsohuwa ga ta can da yaro yaro to da ta tafi bayan tafiyarta da wajen irin shekaru haka to shine su kuma lokacin su abdullah su kuma suna majalisa suna hirar su irin yana shi sai ya yi kuɗi sai ya samu arziki sai ya yi kaza na a kano suke ita ma kuma waccan yarinyar a kano take yarinyar da ta haifa a kano take su ma su abdallah a kano suke ta kuma daga nan aikin ga sai ta tashi ta bi saurayin ta suka tafi Abuja kin ga ta zube yaya ta bar ita a nufin ta bar ɗaya a Zaria ta bar ɗaya a Kano bata san kuma duka a Kano ta bar su ba a a wannan labari ne <laughs> to shine fa da ta bar su duka a Kano ita kuma sai ta tafiyar tafiyarta to shine kwatsam kawai kuma su kuma su malam ɗin to wannan gidan da suke ciki to kusa da gidansu to dama masallacin nasu a kusa da gidansu su wannan yake abdallah masallacin shi malamin to akwai nau shi ma wani gida shi ma a jikin gidansu abdallah to su kuma sai aka ba wa malamin aka ce gashi nan an ban masa wannan gida gida ne babba shi kuma da ya samu to dama tsakanin inda su abdallah suke da da inda ta haifi yarinyar ta ta aminatu da nisa to su kuma sai suka dawo kin ga suke na aminatu sun dawo kusa da gidansu abdallah to yarinya ita kuma irin to sai ta girma ta zama budurwa da ita haka yarinya ce tunda ta zama na a gidan malamai take ya e da tarbiyyarta da nutsuwarta mahaddaciya ce gashin to shi kuma abdallah tun da ya kyalla ido ya ga wannan aminatu sai ji shi duk duniya babu wacce yake so gani yake ai aminatu yarinya ce ni tsatsiya yana bala'in santa kawai shi zai iya aurenta ko a yanzu ne sai iya aurenta sai ga yarinya yana santa sosai to da ya ga yana son ta sosai har wata ran da abokanansa suna hira ka sai ya dinga ci ai shi babu yarinyar da zai aura sama da Aminatu ko da yayi kuɗi zai sa Aminatu ta ji daɗi domin Aminatu an ce babu uwarta a gidan uwarta ta bata yarinyar ga ta tsatsiya ga tarbiya ga hankali har abokanansa su dinga tsokanarsa suna na Aminatu na Aminatu yana da yana ku faɗi ku kabila ita kuma kullum ta Allah za ta zo ta shige ta gaban su ta tafi makarantar islamiyya har a dinga taba shi ana kai Abdallah Abdallah gafa yarinyar can ka ganta ce dinga cewa na ganta na ganta ku daina kalle mun mata har su dinga masa dariya suna tafawa suna ishewa su irin ta samari haka to kawai sai kuma kawai ranar ko wata rana a ranar irin an tashi gari haka da limshi haka dai gari a limshe dai haka suna irin mai daɗin nan suna zaune kowa yana zaune tunda gari ne lokacin sanyi kowa yana zaune ana ta shira ana ta hira ana ta jin daɗi kawai sai suke cewa kai dai abdullahi dare ba ka da aiki sai ka ce sai kai kuɗi sai kai kuɗi sai ka ce kai dan masu kuɗi ne ce ai zan zama dan zan zama mai kuɗin ne shi ko kullun zancensa shi sai yayi kuɗi shi sai yayi kuɗi sai yayi karatu yayi kuɗi ya gina wa baba gidan bene ya siya wa baba mota ya siya wa baba jirgi sannan kuma ya aure Aminata har su dinga yi masa dariya so da idan bai kuɗi ba wa zai bashi wannan auren tsaleliyar Aminata haka su dinga ce ai yar gidan malamai ce da ka kai sadaki ma za a baka sai ta dariya ce ai shi baya son irin wannan wannan auren ya fi son auren da zai yi auren bajinta ya sa yarinyar ta yi ji daɗi ya sa yarinyar a cikin farin ciki haka dai yana ta yi kawai suna cikin wani ila sai suka ga wata tsaleliyar mota ta zo ta tsaya kawai a gaban gidansu suna ganin kai wannan mota kawai ta tsaya a gaban gidansu a'a sai suka zuba ido suna jira su ga wane ne mamallakin wannan motar kawai suna zaune sai suka ga wata doguwar mata fara haka dai kana ganin ta kasan irin babba ce haka amma da kuɗi da hutu ya sa jikin ya koma kamar yara amma kana kallon ta ka san da shekaru don dukkan su yaran gurin nan daga gani ma dukka za ta haife su dukkan su za ta haife su to sai suka ga kawai ta nufo gurin su tana a gurin su ta ce salamu alaikum yan samari suka ce amu alaikum salam To ita kuma daman lokacin da ya tafi Idris, lokacin da ya tafi da ita garin Abuja. To shi kuma Idris din a lokacin sai ya nema mata wani alaji, da ya nema mata wani alaji shi kuma irin alajin matafiyi ne, alajin. Matafiyi ne sosai idan ya tafi sai i wata shida wata bakwai irin bai da ba shine ya aure ta. Ita Habiba, Da Idris din ya tafi da ita Abuja. Wani alaji ne? Alaji ta Nimo. sai Idris din ba haka bane ba shi Idris din ya riga ya batta kenan tunda ya riga da ya bata wannan Alhaji Tanimu da ya riga ya bata to ita kuma sai ta ga ina ya za a yi kawai a ce miji in ya tafi sai wata shida ko wata bakwai tukuna zai da ita wani auren za ta kara akai randa Tanimin ya dawo su aure randa kuma baya nan ta aure da wanda za ta yi kun ji jahilci na uku kenan kawai sai ga auren malam a kanta ga auren ta nima a kanta ga kuma za ta daɗa wani auren akai kun ji jahilci uku kenan <laughs> to shi ne kawai ita kuma sai tana sai take cewa da Allah tana son magana da wannan na tsakiyar nasu sai Abdullahi ya nuna kansa ya ce ni ta ce i eh, da kai nake ta ce sai ya ce ya za na biyo ki ban san ki ba ta ce a ai ba wani gurin zan yi da kai ba yan uwanka suna daga kallon mu ma zan yi magana da kai amma ba ka damu ba mu je daga gindin mota ta ya ce a ni ba zan je gindin mota ki ba in je ina taba ta taba ce da ni ya ce a haba da ya dan samari ya za a aikace haka haka dai ta samu da ta shawo kansa da shi kuma a lokacin burin sai ya ga yayi kuɗin. to kuma sai ya ga ai ga dama nan kada ya bari daman nan ta sibice masa kawai yana zuwa sai suka shiga mota suna zaune take sai yake cewa to hajiya lafiya take cewa eh dama ganin ka ne kamar kana cikin matsala irin da haka dai abin su dai na manya dabaru ta dinga shigo masa dabaru sai ta dauki kuɗi mai yawa ta bashi ta ce gobe ma zan zo zan neme ka domin naga kaman kana cikin talauci haka ta fara da jaya sa da kuɗi irin tana nuna masa kuɗi ba ta da aiki sai ta ta kashe masa kuɗi ta ta ita kuma baba sai ta ga Abdalla yana yawan samun kuɗi wata rana ta ce Abdalla wai ni na kake samun kuɗi ya ce baba ai wani business muke yi na samun kuɗi wannan business din na waya kaza daga ta ce oh harkar nan ne baba sai ya ɗaure ta ya rikirkice ta shi Abdalla na tsofaffi ita ma Baba sai suka hau suke cin daɗin su gida su ci kaji su ci kayan abinci mai daɗi ya ce babu wannan sana'ar makin dena ta daman na ce miki babu in nayi kuɗi za ki ji daɗi to yan uwana bara mu huta nan za mu ji yaya abdallah da hajiya habiba za mu ji yaya shin zai za ta aure shi ɗin ba za ta aure shi ɗin ba shin taimakarsa za ta yi ba taimakarsa za ta yi ba ma a ci gaban labarin. It's